Hausawa Top TV tashar al'umma. Labari da sa Jarumi Lawan Ahmad wanda kuka fi sani da Umar Hashim a cikin izaso ya ba da sanarwar wato saka gasar Alƙur'ani da yi inda wato duk wanda yake da sha'awa zai yi karatun alkur'anin ga hanyoyin da zai bi wajen cin gasar alkur'anin. Aman kafin mu tsinduma cikin shirin da bidiyon da za mu samu ku na Umar Hashim din inda ya bada sanarwar da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyin mu akwai yaushe da zarar mun dora za sanar da ku. Allahu akbar A yayin da wasu suke sanya gasar rawa da waka a shafukan sada zumunta, inda duk wanda ya na ɗaya na biyu na uku har zuwa yanda aka ga dama za a bashi kyaututtuka masu gwabi shi kuwa jarumi lawan ahmad wato mai kamfanin bakori tv mai tashan nan da ake saka maku izzar so wanda kuka fi sani da umar hashim a cikin izzar so din karkashin kamfanin nasa wato gidan tibin nasa wato na tashar bakori tibin ya saka wata gasa ta alkur'ani inda ya ba da damar cewar duk wanda yake da sha'awar shiga gasar karatu kira'a ake so ya yi babu kuskure ba gyara na wato tsawon minti biyu inda zai turo shi ta instagram dinsa wato ya yi tagin din wato lawan ahmad din ko kuma nura mustapha waye inda duk wanda ya ci gasar wato ta ɗaya har zuwa goma akwai kyaututtukan da za a masa ga dai bidiyon ku kalli abin da shi jarumi lawan ahmad din yake faɗa. tv zai saka competition amma mu competition din namu kun san akan menene akan karatun alkur'ani ne muna son mutum ko mace ko namiji ko babba ko yaro muna so ya yi kira'ar alkur'ani duk ta inda ya iya ta minti biyu amma babu kuskure idan kai wannan kira'a ta minti biyu babu kuskure ko idan kika yi wannan kira'a har zuwa minti biyu babu kuskure za mu zauna za mu tantance za ku yi tagin ɗin lawan ahmad za ku yi tagin ɗin a nura mustapha waye za mu zauna za mu tantance tun daga na ɗaya har zuwa na goma kuma duk wanda ya na ɗaya zuwa na biyar akwai kyautarsa gwaggwaɓa da za a bashi sannan wanda ya daga na biyar zuwa na ainihin goma shi ma akwai kyauta gwaggwaɓa wacce za a bashi ba ma so mu faɗi kyaututtukan amma dai insha'Allahu kyaututtukan za su a gamsar da mutane wanda muna so a karanta a yi kira'a ta mun tsawon minti biyu a duk inda mutum ya iya ya yi kira'a ta minti biyu sannan ya tura a instagram ya yi tagin a lawan ahmad sannan ya yi tagin don nura mustapha waye za mu zauna za mu tantance tun daga mutum na ɗaya har zuwa na goma duk wanda suka yi ci wannan gasa insha Allahu za mu sa ranar kuma da za mu kira su za mu ba su kyaututtukan su Allah ubangiji ya bawa mai rabo sa'a sadakallahu lazim to kamar yadda kuka ji wato jarumi Umar Hashim ɗin lawan Ahmad ya bayyana ba a da wannan bayani nasa abin sha'awa jaruman masana'antar Kannywood ɗin sun ba da gudunmawa a cikinsu wanda wasunsu suka fara bayyana bidiyonsu suna karatun alkur'ani kamar irin su tsohuwar jaruma kuma darakta muhibbat abdulsalam wato da kuma abdallah amdas wanda kuka fi sani da his excellency a cikin shirin labari na sai kuma darakta aminu s bono to babu shakka wannan kamar yadda kuka kalla abin wato sha'awa ne a yayin da wasu suke sanya wato gasar rawa da waka wato duk wanda ya ci gasar rawa da wakar za a bashi wasu kyaututtuka masu gwaɓi inda shi kuma jarumi lawan ahmad wato kamar yadda shirin nan nasa na izaso yake faɗakarwa a wannan karan ma a ƙarƙashin wato wannan shiri nasa da kuma tasha tasa da kamfanin sa na bakori tv ya fitar da wannan gasa ta alkur'ani inda babu shakka duk wanda yake da sha'awar duk zai yi wannan gasa duk a inda kake a fadin duniya an baka dama wato ka yi alkur'ani alkur'anin na tsawon minti biyu kacal wato ba tare da kuskure ba kuma idan kayi ka hau instagram ɗinka sai ka ɗora wannan bidiyo sannan a jikin bidiyon sai kai tagin ɗin lawan Ahmad da kuma Nura Mustapha waye. Insha Allahu za su ga wannan bidiyo naka kuma za a saurare shi sannan za a ji inda kuskure a ciki ko babu kuskure. Dukkan wanda ya yi nasara daga ta ɗaya har zuwa goma akwai gasa wato akwai kyaututtuka da aka tanada wanda za a bawa dukkan waɗanda suka yi nasara. A wannan gasa da aka sa Ku sani daga ta ɗaya ta biyu ta uku zuwa ta hudu ta biyar akwai gasa wato akwai kyauta ta musamman wanda za a yi wasu haka zalika daga ta shida zuwa bakwai takwas tara goma su ma akwai gasar da wato akwai kyaututtukan da aka ware su ma waɗanda za a ba su dukan inda kake a faɗin duniya kana da dama za ka iya wato yin tagin ɗin wato lawan Ahmad ɗin ko kuma Nura musa waye idan ka yi ƙira'ar taka ka ɗora insha Allahu za su gani. Daga ƙarshe idan an gama tantance waɗanda suka yi nasara za a bayyana inda jarumi Umar Hashim ɗin ko kuma mu ce lawan Ahmad zai fito ya bayyana cewar wane ya ci sannan kuma za a bayyana waɗanda suka cin sannan za a saka ranar da za su zo su karɓi su. Babu shakka wannan tasha ta Bakori TV tana iya bakin ƙoƙarinta wajen wato kawo wasu abubuwa waɗanda za su kawo wa addini gudunmawa. Duba da irin yanayin yadda shirin Izza so kun sani masu sauraronmu yake faɗakarwa da tunatarwa. Ku dubi dai irin tun lokacin da wato shirin na iza so ya faru tun daga kashi na ɗaya har zuwa kashi na hamsin da ake kai a yanzu inda a satin nan lahadi mai zuwa za a saka muku wato iza so na hamsin da ɗaya gabaki ɗaya shirin idan kuka lura za ku ga shirin yana faɗakarwa ne domin kuwa da rasussuka na addini da kuma yanda ake koyar da mutane abubuwan da za su yi na addini babu shakka shirin ya ciri tuta. Idan kuka kalli yanda ake faɗakar da mutane su yi riko da gaskiya da riƙon amana, babu shakka wannan shiri na Izza So ya yi shura a wajen faɗakar da mutane riƙon gaskiya da kuma amana. babu shakka dukkan wanda ya riƙe gaskiya da amana to babu shakka a rayuwarsa ba zai taɓa taɓewa ba kuma haka zalika dukkan wanda ya riƙe gaskiya da amana to har rayuwarsa ta ƙare dukkan wani takun saƙa da kuma ƙulli da wani makirci da za a shirya masa Allah sai ya tsallakar da shi sai dai abin da Allah ya nufa yana cikin kaddararsa zai same shi to dole zai same shi kamar yadda jarumi lawan amado ko kuma mu ce umar hashim kuke ganin yadda ake kafa masa tarkuna allah yana tsallakar da shi ku duba dai yanzu yadda wannan shiri na izza so ya ɗauko zafi ku duba irin tugun da wato matar matawalla take shiryawa wato hajiya sara ku duba dai yanzu ƙarshen shirin ta ya zo domin bayyanar wato Hajara 'yar Matawalla ta biyu, babu shakka ya rusa duka shirin wato Hajiya Sara, inda kuka kalla da idonta sai da ta ringa fashewa da kuka domin kuwa abin da aka yi mata ko kuma mu ce shirin shirinta ya birkice babu shakka ba ta ji daɗin haka ba. Haka zalika kamar yadda kuke ganin ita kanta Hajiya Nafisa ga baki ɗaya abubuwanta duk ta zauce duba da bayyanar Hajara. Babu shakka kamar yadda kuka gani dai wannan shiri na so yana ci gaba da ɗaukan ɗumi yanzu dai ana kan gargarar yanda wato ɗan matawalle zai bayyana inda wasu suke tunanin cewar Umar Hashim shine ɗan matawalle wanda ya ɓata inda dai a wata fuskantar kuma ana tunanin ba wai Umar Hashim ɗin ne ɗan gidan matawallan ba to dai sai yanda shirin ya nuna haka za ku gani. Wannan shiri na iza so babu shakka kamfanin Bakori TV suna kokari duba da tunda wato ake Kannywood ba a taɓa wani shiri wanda duniya ta karɓe shi ba duk faɗin duniya ake kallonsa kuma ake son ƙara kallonsa irin shirin izaso duba da irin yanda shirin yake faɗakarwa akan wasu abubuwa na addinin musulunci wannan ce ta ba wato umar hashim ko kuma ce lawan ahmad dama ya saka wato wannan gasa ta alkur'ani domin wato ƙara danƙon wato addinin musulunci a zukatan al'umma to ma sauraron mu wannan dai gasa da ku bari ta kurce ku idan kana da dama ka zauna ka yi wannan kira'a ka yi tagin ɗin lawan ahmad ko kuma nura musafawa ya instagram insha allahu za su ji wannan gasa taka kuma za a bayyana wanda ya nasara mun gode masu sauraron mu